أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى ما بعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan lokaci a yau talata 21 ga watan 6 shekara ta 2021 muka tashi da wani labari mara daɗin ji cewa wata kotu a jihar Kano ta kwace masallacin sabuwar gandu wanda masallaci ne da aka wato ko gina shi da sunan Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Wannan masallaci ana masa laƙabi da masallacin gwagwarmaya saboda kasancewar akwai wata muhadara mai taken gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya wacce Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya gabatar a daidai lokacin da ake cikin wutar ɗauki ba daɗi na wato shari'a ko mu ce saɓani tsakanin 'yan ɗariƙa da ɓangaren ahalus sunna wal jama'a game da wannan masallaci. Lamarin masallacin sabuwar gandu ya ɗauki hankalin mutane sosai da sosai kuma a wancan lokacin kowane ɓangare so yake ga yayi nasara. Wanda haka daga ƙarshe dai kusan in ce ɓangaren izala su suka rinjaye a wancan lokaci ya zama na an ba da wannan masallaci a hannunsu sun kammala ginin wannan masallaci sun je sun shiga wanda limamin da ke wanda yake shine limami na wannan masallaci shine Sheikh Abdullahi Garangamawa daga nan gurin kuma sai sauran na'ibai da aka sanya masallaci ne da za mu iya cewa matsakaicin masallaci ne amma kuma yana da babbar haraba sannan kuma yana ɗaukar jama'a sosai duk juma'a idan aka zo yin sallah kasancewar unguwar sabuwar gandu unguwa ce babba daga cikin wato ta zamu iya cewa duk da sabuwar unguwa ce amma kuma ta haɗa mutane da dama bari mu saurari wani wato rahoto da express radio suka haɗa game da yadda aka karɓe wannan masallaci da yanda kotu ta turo da wakilanta kuma babban alkali ya zo da kansa aka rubutu da jan wato fenti cewa wannan masallaci an karɓe shi daga hannun 'yan izala kai tsaye kuma kamar da rahoton ya nuna tuni limamin masallacin shek Abdullahi Garin Gamawa ya haɗa ina shi shi ya fice daga gidan da yake shine gidan wato wannan masallaci da makaranta dai da ake ginawa duka sun haɗa ina su sun bar wajen Da safiyar Litinin dinnan ne dai alkalin babbar kotun ta jiha mai lamba biyar da ke zamanta a sakatariyar Audu Bako mai shari'a Malam Usman na Abba da kansa ba sako ba ya je unguwar ta sabuwar gandu kuma masallacin juma'a na marigayi shak Jafar Mahmud Adam domin jaddada hukuncin da kotun ta yi watanni uku da suka gabata na tabbatar da mallakin masallacin da makaranta da kuma gidan liman ga kungiyar ci gaban unguwar ta sabuwar gandu da kewaye. A wata takarda mai dauke da sa hannu da kuma hatimin kotun har ma da na mai ne shari'a mai ɗauke da kwanan watan sha takwas ga watan Mayun wannan shekara da muke ciki. alkalin kotun ya shaida cewa duba da shekaru da aka shafe ana wacin shari'a tsakanin ƙungiyar ta ci gaban unguwar ta sabuwar gandu da kuma ƙungiyar Izala. A don hakan nema dai a ƙarshe shaidu daga kowane bangare sun tabbatar da cewa fili da kuma gine-ginen mallakin ƙungiyar ci gaban unguwar ta sabuwar gandu ne wanda kuma a wancan lokaci ita ƙungiyar Izala ta gaza gamsar da kotu da hujjoji masu ƙwari a dangane da da'awar da take yi na mallakin wancan masallaci har ma dai da makarantar a don haka ne ma dai alkali mai shari'a malam na abba ya umarni cewa daga waccan rana ta bi ga watan fabrairun wannan shekara da muke ciki kotu ta tabbatar wa. da kungiyar ci gaban unguwar ta sabuwar gandu mallakinsa sabanin ita kungiyar izala da take da awatin a baya a lokacin da firimiya rediyo ta leƙa waccan unguwa mun yi tozali yadda ilahirin kofofin wannan masallaci na juma'a na marigayi shek jafar mahmud adam guda hudu an liƙe su da takaddun umarnin umarnin kotu har ma dai da shafa wani jan fenti da ke umarnin cewa babbar kotun jiha mai lamba biyar ta miƙa mallaki da kuma ikon wannan masallaci har ma dai da ginin makarantar ga ƙungiyar ci gaban unguwar ta sabuwar gandu kazalika batun gidan liman kuwa mun gane wa idanuwan mu yadda wata mota ta ƙungiyar ta izala ta fara safarar kwashe kayan liman ɗin da na iyalansa daga wannan gida da kotun ta umarnin da lallai komai ake yi da ya tabbata ya kwashe nasa ya nasa daga wannan gida a yau domin ko da gida gidan da masallacin har ma dai da makarantar sun koma ƙarƙashin waccan ƙungiya ta ci gaban unguwar ta sabuwar gandu. Shekaru sama da bakwai kenan dai aka shafe ana wannan shari'a tsakanin ƙungiyar ci gaban al'ummar ta sabuwar gandu da gwamnatin Kano da kuma ƙungiyar ta Izala da kuma babban sakatare na ma'aikatar ƙasa da tsare-tsare ta jihar Kano. Al'amarin da a yau a iya cewa ya zo ƙarshe domin dai tuni kota a yau ta tabbatar kuma aikace kwace iko da masallacin Juma'a na Sheikh Jafar Mahmud Adam da kuma ginin makarantar islamiyyar da ke masallacin daga hannun ita kungiyar izala zuwa hannun kungiyar ci gaban al'ummar unguwar sabuwar gandun da kewaye al'amarin da ake ganin tuni kungiyar ta izala ta ba da kai bori ya hau domin kuwa tuni har an kammala kwashe kayan liman daga gidan da yake domin dai ko babu komai biyayya ga umarnin na kotu tunda dai a yau alkali da kansa ne ya zo unguwar ba sako ba abubakar haruna galadinci premier radio To Allah Ubangiji ya kyauta ‘yan uwa masu sauraro kun dai ji yadda wannan lamari ya kaya. Bayan kimanin shekaru bakwai da aka kwashe ana ta saɓani, aje nan a dawo, a je can a dawo, ƙarshe dai ga abin da kotu ta ce duk da yake har zaba mu je ta bakin ita kungiyar izala wani mataki ta dauka ba sai dai sun bi umarni tuni sun fice daga wannan masallaci da wato ko bangaren da aka tanada domin gidan limami sun fice sun bar wajen kamar da rahoto ya nuna amma har zaba mu je ta bakin su ba watakila suna da wata dama ta suna iya daukaka kara game da wannan abu domin duk wanda ya saurari hudubar da wato lakcocin da Sheikh Ja'far yayi waccan lacca mai suna gwagwarmaya tsakanin karya da gaskiya tun a wancan lokacin ya bayyana cewa suna rike da takardu mallaki wanda suke tabbatar da cewa nan guri fili mallakin su ne a gurin ma yake cewa da Sheikh Abdullah Saleh Pakistan daga takardun a gani aka daga aka gani gashi nan da shaidar kotu da shaidar komai da komai cewa wannan guri mallakin su ne to amma dai a ƙarshe ga yanda shari'a ta kaya babu abin da zamu faɗa game da wannan shine sai dai mu ce Allah ubangiji subhanahu wataala ya ainihin wato ko kiyaye Baya ga haka a tawa shawarar daga bangare na wannan duk bai kai a ce ya zama abin ta da hankali a ita je ka dawo ba abu ne mai sauƙi a bar wannan masallaci ga ita wannan ƙungiya da aka kira ta da suna kungiyar gaban al'ummar sabuwar gandu. Ƙungiyar Izala tana da kuɗi sosai da sosai tana gina uh, ma'asasosi shi da manya-manyan abubuwa domin ciyar da ƙasa a al'ummar musulmai gaba daga cikin aikin da take gina jami'a mun ji a jihar Jigawa a ƙaramar hukumar Gumel, ƙungiyar Izala ta ɗauko gabaran gina jami'a banda abubuwa manya-manya da suka gina manyan otal-otal a Abuja to gina masallaci katafare a jihar Kano wanda ba za a iya cewa babu irin sa, abu ne mai sauƙi ga ƙungiyar izala idan an so a gina kuma a cikin sabuwar gandu ɗin idan an so za a iya siyan gurare kuma a zo a gina wannan masallaci kaga kenan an kashe wannan fitina duk abin mai sauki ne shi lamari na gaskiya a duk inda kake duk inda ka je to gaskiya fa ita ce za ta yi rinjaye har abadan abada babu yanda za a yi abin da yake ba gaskiya bane ba ya yi nasara ko ba dade ko ba jima kira zuwa ga sunna ba zai taba rauni ba kira zuwa ga barin bidiyo'i da son zuciya ba zai rauni ba ko da a ce gaba ɗaya al'ummar duniya sun haɗa kan kin wannan sunna din da wannan muke ganin wajibi ne malamai su duba wannan batu musamman irin ƙarfin da Allah ya ƙaddara ƙungiyar Izala take da shi lallai lallai ne a samu dama a ainihin wato ko a rabu da wannan batu a gina wani masallacin domin an fi karfin abu. To a gefe ɗaya kuma wani rahoto muka samu daga wani shafi mai suna Hausa Linzami inda suka wallafa cewa Allahu Akbar yadda sunan Allah ya bayyana a kunnen shugaban ɗariƙar Kadiriyya na Afirka Khalifa Sheikh Karbi Ribullahi Nasiru Kabara sannan aka sanya wannan hoton da kuke gani. Wannan shine hoton da aka sanya kamar da kuke gani idan kuka duba cikin kunnen za ku ga cewa daga cikin shef ɗin tsagar kunnan to ake nufi sunan Allah ɗin ya bayyana a cikin kunnan ƙaribu lahi ɗan gidan shek Nasir Kabar in kuka duba daga can tsaga daga sama kamar alif ce nan gefe kuma kamar lam lam ne ƙarshe kuma kamar ga ha'un haka suka bayyana cewa wannan kunne na malam karibu sunan Allah ne ya bayyana a ciki to abin da za mu faɗa irin wannan abin abu ne da muka sha ji mutane suna kowa na faɗin abin da ya ga dama ya ce sunan Allah ya bayyana a kwanaki mun ga an bayyana wani hoto cewa ainihin wato ko ko in ne ko an ga sunan annabi ne a wajen maulidi a jikin wata bishiya haka to can sai wani ya jefo wani hoto a jiki ga kamar mali nan aka ce wai mali ne bayyana jikin bawon ayaba to ire irin waɗannan abubuwan mu abin da muka sani shine da yawa zaka samu abubuwa ne da ba haka suke ba yanzu ka duba maganar kunne zaka ga cewa kunnen a haka aka halicce shi a haka yake wanda ya <laughs> wanda ya kwakwalo abin yake ganin cewa sunan Allah ne bayyana shine ya rinka sirranta hakan hakan ta bayyana a gare shi duk abin da kace zaka kura ido kai masa wannan lissafin zai iya baka sakamako makamancin haka kasancewar abubuwa suna kama da juna ta wasu faskokin ban da wasu abu da yawa in ka tsaya ka kalle shi ka lissafa shi zai iya baka irin wannan alama din hakan ce ta sa irin waɗanda suke ganin wani abu a jikin atamfa su ce an rubuta sunan Allah da yawa za ka samu ba haka bane kawai zane-zane aka yi sai wani kwakwalwarsa ta suranta masa nan alif ce nan lamunce can hawan ce tare da kuma ba su ake nufi ba kawai zane ne amma tunda iya shatin da ya kalla yawa hukunci da cewa wannan ita ce alif tunda abu ne zane ne aka tsaye, zai zama alif din daga iya gabar da ya kalla nan kuma tunda ya ba zuciyarsa tariya mai nan ce to iya gabar ita ya kalla to tun da shaf ne da aka yi zane-zane ne zai iya zame masa kamar haka can kuma inda wani zero da aka shi kana sai ce ayi yi ce da haka ya bada ma'anar sunan Allah da yawa irin waɗannan kwakwale kwakwale mutanen mu ne suke yi amma abu ne da bashi da tushe amma in banda haka in ka duba nan za ka ga cewa tsaga kunne ce kuma duk mutane idan ka duba zaka samu suna da irin tsaga kunne irin wannan kowa duk da yake na wani ya bambanta da na wani to amma dai haka yawanci kunnuwan mutane suke kuma hakan ba yana nufin wai sunan Allah ake nufi yanzu idan ka duba wannan kunnan mace ne kuma macen ma ta iya yiwa arniya ce ita ma ga kunnan ta nan kaga in ka duba da kyau yanda aka ɗauki wancan aka ce sunan Allah ne to wannan ma ya mafi kama da a jingina a ce za ka ga daga baya can ga kamar alif nan ga kamar lamun nan ƙarshe kuma ga kamar ha'un nan kaga wannan kawai khayal ne mutum shi ke suranta haka duk abin da ka kalla wanda yake a tsaye wani abu ya ɗan ya kana iya kamantawa da wani abu da ka so ƙarshe sai ka ga yana nema ya baka hoton wannan abin na ce hakan ya samo asali ne daga kasancewar wato abubuwa sukan yi kama da juna duk waɗannan abubuwan na halittu idan ka duba za ga sun yi kama ta wani gun sun bambanta ta wani wajen ko dai sun yi kama a launi ko sun yi kama a tsayuwarsu To haka haruffa eh, za ka ga cewa wasu abubuwa duk abubuwan da suke ido yake iya gani za ka iya ganin zubin tsayuwa waɗannan abubuwan ya yi kama wata fuskar. To haka haruffa ma wasu abubuwan sukan yi kama da haruffa idan aka zana su ko kuma aka tsayar da su. Wannan wani abu ne wanda bai zama dole wani ya gane me nake nufi ba amma in ka da zurfin tunani za ka iya gane abin da nake nufi. Don haka wannan tsaga kunne ce kawai zane ne na cikin kunne ba wai sunan Allah aka rubuta ba. In haka ne kwato za a zo da kunnuwan mutane da dama duk sunayen Allah ne a ciki kawai da mutane suke zato. Ya ishe ku hujja abin da muka ambata muku irin abin da ake gani a bayan takalmi ko a atamfa. Mutane kawai su su ce wai sunan Allah ne bayan kawai wani gwalangwalan ne aka yi wani zane ne mara tushe da asali. To amma batun ganin sunan Allah jikin atamfa ko jikin takalmi ba shakka ana iya samun wasu cikin makiya addini su yi ko dan da niyyar wulakanta musulunci ko kuma da niyyar wata manufa ta sihiri da haka idan ba ganin sunanka ya raɗau ya fito raɗau a rubuce ba ba za ka yi hukunci ka ce haka ba ne yanzu misali anan in kuka duba wannan atamfar nan kai tsaye sunan Allah ne aka rubuta duk wanda ya duba nan zai ga cewa ga sunan Allah ne ya fito to in kaga abu a fili gashi nan ba laifi ka ce hakan aka yi. amma baka gani ba kawai wani guri ne da aka yi rubutu aka yi ruku'a ko wani rubutu ya sarƙaƙiya aka yi wani gwalangwalantu wani